الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن نعم ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لهم وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وجعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وفصل كل شيء تفصيلا وصلاة وسلاما على أعلى الخلق عند الله محمد بن عبد الله أولئك الذين اقتدى بهداهم ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya su tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka wannan da ya sake haɗa huskokinmu ƙarƙashin munasaba ta wa'azi na ƙungiyar jama'a to idan su bida wa iqamatu sunna a wannan gari mai albarka garin an bursa garin iyaye na izala tun daga mai girma chief justice na wannan jiha mai albarka kuma uban yan izala a cikin wannan gari na amurka yanzu haka yana bisa wannan mimbarin zaune da sauran manya-manyan malamai shugabannin kungiya tun daga shugaba mai daraja ta farko a wannan kungiya mai albarka malam aliyu adam har zuwa ga sauran mataimakansa muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mai ya sanya mana jagora cikin wannan karatun da aka zo a yi ya sa a yi lafiya kuma a ƙari lafiya alhamdulillah ɗan abin da nake son in isar da saƙona a nan munasaba ta sa an gabatar da ni ina son yi magana ne akan abubuwa guda biyu na farko wato yin hankuri da daurewa da jajircewa akan yin aiki mai kyau domin shi aiki mai kyau yana sabbabar da wasu abubuwa guda biyar wa'anda wayannan abubuwa guda biyar dukkanin ɗaya daga cikinsu sakamako ne na duniya kawai akwai sakamako guda shida wayanda ubangiji yake ba mutum sakamakon yin aiki da ƙwarai a cikin duniya wayannan guda biyar amma sakamakon da Allah yake ba mutum a alƙiyama sakamako ne guda shida da dama in ta ba mu dama za mu yi ambatawa ya ke dan uwa ka sani daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mutum dacewa da su idan ya zamanto mutum mai aiki na kwarai ko ya jajirce wajen rike ibadar da ya saba da ita tun daga sallah azumi zakka sadaka da wasu mu'amalat na kwarai da ya saba da su ya rike su yana yana yi saboda Allah daurewa ya jajirce har ya kai ƙarshen rayuwarsa da irin wayannan ayyuka na ƙwarai da yin hankuri a kansu da neman ladarsu wurin Allah yana sa ubangiji ya baka sakamako na farko a duniya a saadatu wal hayatu tayyiba mutum zai samu rabauta zai samu tsira zai samu rayuwa mai daɗi a cikin duniya idan mutum ya zamanto ya lizinci ya riƙe. daurewa da haƙuri akan ayyuka na alkhairi yayin uwa musulmi dukkan wanda kuma ga yana kai da kawo a cikin duniya dacewa yake nema har da ɗan shi'a wanda ke ɗacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama har shi ma abin da ke nema a zuciyarsa dacewa har da suke kidnapping su karanta su dacewa suke nema har da barayi ma dacewa suke nema har da azzalumai ma dacewa suke nema to amma dacewar da ake kira dacewa ita ce dacewa wadda mutum ya yi aiki mai kyau ya bi kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya a yi aikin nan sannan ya yi aikin nan saboda Allah subhanahu wa ta'ala wannan ne kawai zai ba mutum dama ya dace alqur'ani ya ba mu labari Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min na'am falanuhyiyannahu حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحانه وتعالى من عمل صالحا كنت شرقي دكاً مسلم لأيكة أيكي نقري أيكي نقري أما وهو مؤمن الهالي أنا مؤمني حين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتنبي النبي صلى الله عليه وسلم تتي يا رسول الله mai za ka ce game da ibn khabbal domin mutum ne wanda aka shaida da yawan sadaka da yawan zakka da yawan yin ayyuka na alkhairi amma sai dai ya mutu bai yi imani da Allah ba yaya za a yi da ayyukansa da ya gabatar na kwarai yace ai dukkanin musulun da ya mutu bai yi imani da Allah ba ya mutu duk abin da ya aikata na na kware na alkhairi na wanda ya gabatar dukkanin za a saka mai da suna a cikin duniya saboda haka sharadi dai man amila salihan min zakarin aw unsa dukkanin musulun da ya aiki na kware daga cikin ku namiji ne ko mace ya zama to akwai sharadi wa huwa mu'minin yana mumini Allah ya ce idan ya cika wa'annan qualifications guda uku akwai a sakamakon da Allah zai bashi a cikin duniya yannahu hayatan tayyiba abu na farko da Allah zai mai zai zauna da shi a cikin duniya ya ji yadda shi dadin da ake kira a cikin duniya dadi wanda ake samu wani zai ɗauki an kai magana jin daɗi a cikin duniya zai ɗauki tara mulki ke zama gona in dai ya zama gona duk daɗin da yake nema ganin shi kamar ya same shi wani zai ga a in ya zama shugaban kasa duk daɗin da yake nema ya same shi wani a in ya zama sanata wani a zai ga da ya samu kuɗi wani zai ce a in ya yi aure da ya aure wanda ya huta ba shi ne daɗin ba daɗin Allah yake bayar da shi a cikin zuciya Allah shi yake je da mutum daɗin za ka iske talakan da bai mallaki komi ba amma zai je ya yi noma ya samu abin da zai yi aiki da shi amma kuma yana da kwancin hankali yana da natsuwa yana da farin ciki yana da annashawa yana da hutawa a cikin zuciya ko bai mallaki ko sisi ba saboda ubangiji ya zaunar da shi lafiya ya zaunar da zuciyar lafiya ya ba shi lafiya a cikin zuciya kai ya je da shi daɗi a cikin abin babban dalili wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake aikin shi kishi kishiyar wannan akwai abin rayuwa wanda ake ba mu tuntukunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin alqurani man a'rada an zikri madha wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka نعم. ونحشره يوم القيامة أعمى نعم. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا نعم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله سبحانه wa ta'ala yana cewa faman ittaba hawahu فمن اتبع فمن اتبع فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نعم. ونحشره يوم القيامة أعمى الله سبحانه وتعالى يا أمتي ونن كاك ونن wanda ya aiki na kwarai a cikin rayuwar duniya Allah ya ce za a ji yadda shi hutawa za a ji da shi daɗi za a ba shi rayuwa mai daɗi a rayuwar duniya amma fa wa man a'rada an zikiri duk wanda ya kau da kai ga ambatona ake ga inda aya ta yi ya aje ta bi son rai ne ake mai ga inda gaskiya take ya aje gaskiya ya bi son rai ne ake mai ga inda na kowa take ga abin da hadisin annabi ya tabbatar ga abin da aka karantarwa ta annabi sallallahu alaihi yace a yana da interest da ke son ya isar wannan Allah subhanahu wa ta'ala yace fa inna lahu malikatan bankan zai samu rayuwa ta kunci ko da bukatar ta biya amma ka samu a cikin zuciyarsa damuwa nan ba ta kare ba domin an yi mai alƙawarin rinjiyar da shi rayuwa ta kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ce bayan wannan sakamakon na duniya za mu tayar da shi a ranar alkiyama mu tayar da shi makaho to saboda haka akwai abu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dukkanin mutumin da ya lizinci yin aiki na kwarai sakamako na biyu da Allah zai bayan an zo da shi cikin rayuwa mai daɗi akwai hibzul ahli wa Allah mai girma doka zai tsare maka iyalinka kana nan duniya ko ba ka nan duniya za a kare zuriyarka kana nan ko ba ka nan za ka iske ba wahala ka yi ta tarbiyyar ɗiyanka ba amma sai ka iske dukkanin su hankalin ka kwanci baka da wahala tsakanin karfai su ba wani abu bane sakamakon aikin kwarai da ka gabatar sai ubangiji su subhanahu wa ta'ala ya tsare maka ka Allah ya ba mu labaki wal yakhshal ladina law taraku min wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan ضعافا خافوا عليهم نعم خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله فليتقوا الله نعم وليقولوا, وليقولوا قولا سديدا نعم الله سبحانه وتعالى يتي أكير آية sai Allah subhanahu wataala ya ambaci tsoron Allah amma farkon ayar Allah yake wanda suke jin tsoro za su iya mutuwa su bar zuriya karama baya babu gata babu majaishi ba kowa wanda zai iya kula da zuriyar babu mai training ila kai kare kake a garin da ka rayu baka da ƴan uwa baka da uku ya baka da kowa idan kana son ubangiji ya kula da wannan zurriya kana son ubangiji ya tarbiyyar zurriyar ɗiyanka su yi na kowa haske fiye da kowa ga maganin da zaka sha Allah shi baka wannan ni'ima tun kana raye ka ɗauki wannan maganin maganin shine falyattaqullah mutun ya ji tsoron Allah Allah ya gane tsakaninka da kai da shi duk zuwanka da dawo ka tsoro ne ya cika ma zuciya ya gane duk abin da za ka yi tsakaninka da kai da shi ya gane kana jin tsoro ne ga ayyuka ba ka iya wuce iyaka saboda biyan bukata ka kana jin tsoron ka ga menene manufar Allah menene bukata wa Allah a cikin matsala ka jita saboda ka ga magani falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida inda ku faɗi magana to su faɗi magana wacce take daidai wacce yi daidai da shari'a wacce yi da alqur'ani wacce yi da hadisi wacce yi da karantarwa magabata salafus salih bayan haka abu na uku sau abin da mutum zai tunawa ya gani shine idan ka duba sakamakon wannan tsare zuriya da iyali labarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu na wani mutumin kirki da Allah ya mabaiwa bayan baya nan Allah ya aika annabin Allah da shi da khidir yace su je duba farar Allah mai jima doka a cikin a cikin a cikin amma al-jidar fa kana li ghulamayn yatimayn fil madinah na'am wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك نعم. وما فعلته عن أمري أقواك دبائك عند الله سبحانه وتعالى إنا أيك النبي الله يجي ونقري ميميسة وانا قرين لما a alkur'ani aya ta gaba Allah yace fa abaw an fuhuma, fa wajada fiha jidaran sun iske sun nemi hadda a shayar da su abin sha hadda a ba su dan abin da ake tarban magwaro shi ba a ba su ba amma Allah ya aika su su je su yi aiki wani aiki aka aika su yi su je su tayar da katanga kada ta faɗi katanga wace ce Allah ya ce aw amma al-jidaru fa kanat li gulamayn yakibayn fil madina wannan katangar ta wasu yara ne guda biyu marayi a cikin wannan garin abin da yasa aka aiko ai wannan aikin wa kana abuhuma salihan ku ne salihi Allah ya dira aikin sa wa kana tahtahu kanzul lahum karkashin wannan katanga karkashin wannan bene karkashin wannan abin da aka ce aje a tayar akwai wani ajiya da uban mahaifinsu yayi musu wani taska da aka aje musu wanda ana neman in sun girma su gaiga wannan taska saboda haka Allah subhanahu wataala ya kaddi ya aika annabin Allah da shi da al su je su tayar da wannan katangar ta da wannan katangar da aka yi sharɗin ne sa Allah ya musu wannan abin wa kana abuhuma salihan baban ne ya zama mutumin kirki yayi aiki na kwarai har Allah ya yarda shi akan aikin Allah ya yarda shi akan aikin saboda ka ubangiji subhanahu wataala ya sa mala'iku annabawa ma su je su yi masa hidima saboda ka abu na karshe babu lokaci Allah subhanahu wataala yake wannan abin da gani wannan abin da haka nayi ya yi shi na kawai saboda zaman towa wannan mutum wannan saboda kasance wannan mutum mutumin kirki ya ku yan uwa musulmi wa ibn manda yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yuslihu bil 'abdi salih al qabil min an-nas wa yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tsare ma mutum bayan da yawa tsare mutumin kirki bayan sa kabila daga cikin guriyarsa a tsare taron dangin mutane zumburutu saboda tsaye zamanka mutumin kirki cikin al'ummarka sai Allah ya tsare kabilarka a tsare mutanenka waɗanda ka saba da su Abdullahi bin Abbas shi ma ya irin wannan cewa idan mutum ya zama to mutumin kirki ubangiji subhanahu wataala zai tsare gidanai da wasu gidaje kusa da shi saboda zaman to zaman kasancewa mutumin kirki saboda ka abu na karshe da wannan magana za ta bani dama in faɗa idan ka zamanto kana aiki na kware kuma ka tsare saboda Allah zai zamantowa sababun litafrijil hanni wal karb zaman yin aiki na kwarai zai zamantowa kariya gare ka daga fita cikin damuwa da bakin ciki kasancewa ka mutumin kirki abu na abin nan abu mai bi mara karshe wanda dan faɗe su ba sai na bari sai akan kuma shine zaka samu muhabbatullah soyayya tsakaninka da Allah za ta ƙara ƙarfi Allah ya zamanto kana son Allah Allah yana son ka abu na ƙarshe daga cikin abubuwan nan guda biyu wannan zai sababar da son da Allah yake maka zai sababar da soyayya tsakaninka da mutanen da kake rayuwa da su ya zama to da an ambace ka cikin mutanen society da kake rayuwa a kai ne dukkanin al'umman nan kowa na yabo yana maka fata alkhairi yana roƙa maka gama lafiya saboda ka shirya da Allah ka Allah zai sanya soyayya tsakaninka da mutane ya qulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر wannan wa'azi ya yi wa'azi Allah ya saka ma Malam Imrana Usman birnin Kebbi da Alkhairi tare da Alaramma Abubakar Idris. ‘Yan uwa wannan wa'azi darasi ne na musamman wanda yake ƙara ma mutum ƙarfin gwiwa matuƙar yana riƙe da kitabu sunna abinda amfanin wa'azi ajiya